Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana akan mita 22 da 25. A Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwa intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. da Hashin Gumel ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fata kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Aiwa na tafi da shirin zaɓe ko naɗi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. a iraki ɗaruruwan magoya ba malamin nan na yan shi'a muktada a sadar suka kutsa cikin majalisar dokokin ƙasar bayan da suka kutsa ta cikin shinge a yankin da ma'aikatan gwamnatin ƙasar suke mai tsaro da ake kira green zone watanni da suka wuce ne magoya ba malamin suke ta zanga-zanga a wajen katangan green zone din a matsayin amsa kiran shugaban nasu na ƙara matsin lamba kan prime ministan ƙasar haidar al'abadi cewa ya cika alkawarin da ya yi a watanni baya cewa zai yi garan bawal ga majalisar ministocin kasar ya mai gurbin su da kwararru waɗanda ba 'yan siyasa ba jiya sabar an kasa samun isassun wakilai da suka je aiki a majalisar domin su kada kuri'a kan sabbin mutane da firayim minista abadi ya gabatar an tantance wasu ministocin a farkon makon nan duk da cewa wasu 'yan majalisa ba su amince ba a wani jawabi da ya gabatar tun farko jiya sabar sadar ya yi kashedin cewa ko a kawar da gurbin 'yan siyasa daga cikin gwamnati ko kuma a kawar da gwamnatin baki ɗayanta sawoyi bayan da masu zanga-zangar suka kutsa cikin majalisar prime minister haidar al'abadi ya yi kira gare su da su fita su koma bayan katangogin inda aka keɓe domin zanga-zanga kada su keta hurumin hukuma da dare ya yi ma zanga-zangar sun kafa tantuna cikin yankin na green zone inda ma'aikatan gwamnati da majalisar dokokin kasar har da ofisoshin jakadancin kasashen ƙetare ciki har da na amurka da majalisar ɗinkin duniya da kuma gidajen jakadun suke waɗanda hali yanzu suke karkashin tsaro da umarnin kada a motsa a siriya an kashe akalla mutane biyar bayan farmaki da jiragen yaƙi da masu saukar angulu da aka kai har sau talatin a ɓangaren birnin aleppo da ke hannun 'yan tawaye jiya asabar. kamar yadda kungiyar kare hakkin bil'adama a siriya mai cibiya ingila ta yi bayani kusan fararen hula mai tanda hamsin ne suka halaka a sakamakon hare-hare da jiragen yaƙi da wasu makamai iri daban-daban a birnin na aleppo da ake gardama a kai tun ranar 22 ga watan nan zuwa yanzu cikin waɗanda suka waɗanda aka kashin har da akalla mutane hamsin a wani asibiti da aka kai wa farmaki da jiragen yaƙi zafafa tarzoma yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar agaji ta kasa da kasa red cross take gargadin cewa zafafa faɗan zai iya jefa mutane masu yawan gaske a yankin alaifin cikin mawuyacin halin rayuwa a birnin wanda shine mafi girma kuma cibiyar kasuwancin kasar gabanin barkewar yakin basasa yau lahadi ya ke sa ran sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai yi tattaki zuwa birnin geneva domin tattauna kan rikicin na syria a cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar jiya ta ce keri zai gudanar da shawarwari kan tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar ta siriya rahotanni suna nuni da cewa bakin haure masu yawan gaske ne suka bace jiya asabar ba nesa daga gabar tekun libya bayan da ruwa ya fara shiga jirgin ruwan da suke ciki daga bisani ya nitse masu sa ido daga turai suka tabbatar da haka ƙungiyar ƙasa da ƙasa mai kula da batun baƙin haure da masu gudun hijira da ake kira iom a takaice ta ce zuwa karfe goma sha biyu na ranar jiya ba a san inda mutane 84 suke ba sa'o'i bayan da wani jirgin ruwa mai dakon kaya na ƙasar italiya ya ceto mutane 26 daga jirgin wanda ya nitse wani kakakin rundunar dogarawar ruwan italiya ya ga manema labarai cewa galibin bakin haure ko yanci ranin sun fito ne da kasashe da suke yammacin afirka kuma sun baro libya ne ranar juma'a ya ce jirgin dakon kayan da ya ceto wasu ya iske jirgin ruwan yana eh, wato ya iske jirgin ruwan yan ranin ya fara cika da ruwa fasinjoji suka ce wasu sun fada cikin teku ruwa kwashe su Ƙungiyar kula da 'yan gudun hijira ta ce 'yanci rani ko baƙin haure 1,244 daga Afirka da yankin gabas tsakiya da kudancin Asiya ne ruwa ya halaka a teku a bana yayin da suke yunkurin kaiwa ga turai ta ruwa cikin jiragen ruwa da aka cika makil da jama'a kuma babu tabbas kan ƙoshin lafiyarsu. To labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka a nan Washington DC. a ƙasar kenya hayaƙi ne ya turnike sararin samaniya a wani gandun da ke birnin nairobi yayin da shugaban ƙasar uhuru kenya ta ya jagoranci ƙonar tan 105 na haurin giwaye da kuma wato wato ƙahunan karkanda tan ɗaya da ɗigo talatin sako a zaman sako ga masu farautar dabbobi ba bisa ƙa'ida ba su sani cewa haurin giwa ya fi tasiri a jikin dabbar maimakon a kasuwa ƙona haurin da haƙun karkanda shine mafi yawa da aka taɓa ƙonawa a tarihi girman tilin hauren giwayen a nan gabanmu alama ce ta ƙudurinmu in ji shugaba kenyata a nan gabanmu ya ku jama'a maza da mata shine hauren giwaye ko ƙaho masu yawa da za a lalata ta wannan hanya kuma dalilinmu na yin haka a bayyane yake babu mutumin barin nanata babu mutumin da yake da ‘yancin yin hajar hauren giwaye domin wannan sana'a manufarta kisa kisan giwayenmu da kuma kashe gado da Allah ya bamu. kamar yadda kakakin hukumar kula da namun daji na kasar kenya ya bayani ana kiyasin hauren da aka kona na giwaye 8,500 ne ce galibin hauren da aka kona da kahon karkan da an kwace su ne daga hannun masu farautar namun daji ba bisa izini ba ko kuma a kama lokacin da ake satar fita da su daga kasar mukaddashiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da albarkatu da kiyaye su heather higginbottom ta halarci lamarin har ta ce wato kare giwayen zai wato zai taimakawa kowa da kowa wani ba amurke dan asalin taiwan cin ningwe ya amsa laifin cewa ya sayar wa china bayanai game da nukiliya lokacin yana babban manaja a wata hukumar samar da wutar lantarki ta amurka kamar yadda jami'an gwamnatin amurka suka faɗa kamar yadda bayanai daga kasidun kara da aka bayyana ranar juma'a suka nuna ge ya amsa cewa ya yi balaguro zuwa china kuma ya karbi kuɗi daga hannun jami'an ƙasar shi kuma ya basu bayanan sirri game da fasahar nukiliyar amurka jami'ai da suka yi magana kan ƙarar suka ce ana zargin china tana tafiyar da aikin leƙen asiri ta yadda za ta kauce wa matakan tsaro da amurka ta tsara saboda ta rika samun bayanan sirri masu gabatar da kara suka ce an ja masa kunne wato shige ya guji bayyana sirri game da nukiliya gabanin maye balaguro zuwa china ba a jera lokacin da za a yanke masa hukunci ba yanzu dai yana nan da yancinsa mahukunta amurka suka ce ya ba da cikakken haɗin kai ga masu bincike a zargin da aka gabatar a kotu fiye da shekara ɗaya yanzu wata aminiyarsa wacce injiniya ce ta fuskar nukiliya mai suna zuhi sun ho ana tuhumar ta a wata ƙara ta daban an kama ta kan laifin leƙen asiri masu gabatar da ƙara suna zargin ho da haɗa baki domin tuntubar masana kimiyyar amurka su samar da bayanai sirri kan nukiliyar amurka mataki da zai taimaka china ta inganta tashoshin nukiliyar ta a ƙasar bangladesh ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin kashe wani tela ɗan hindu wanda aka datse shi har lahira jiya a asabar a wani yanki da ke tsakiyar ƙasar kamar yadda kungiyar nan da ta kware kan batun tsaro mai cibiya a nan amurka da ake kira site a takaice ta bayani akalla mahara biyu ne dauke da adduna suka je shagon telan mai suna nikhil chandra jodar suka kai masa hari a gundumar tangel a ƙauyen da ake kira dubal da tsakar ranar jiya asabar daga bisani suka tsere kan babur kamar yadda kungiyar sai ta bayani isis ta yi ikirarin ta kashe telan ne domin ya yi batunci ga manzon allah a shekara ta 2012 musulmi da suke yankin suka lakaɗa jiyo da duka suka ce ya zagi annabi muhammadu tsira da amincin allah su tabbata a gare shi bayan da musulmin suka kai kara a kama jodar da ya yi kimanin wata ɗaya a gidan yari harin da aka kai masa da adduna ya kama da wasu kashe-kashe da aka yi a baya kan wasu masu sharhi a yanar intanet kamar yadda aslam kan wani dan sanda a yankin ya ga muryar amurka za mu binciki kisan nasa domin gano ko akwai wata nasaba da abin da ya faru a shekara ta 2012 za yanzu dai 'yan sanda ba su iya tabbatar da ko wata kungiyar mayakan sa kai tana da hannu a wannan kisan ba labaran duniya kenan kuka gama saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, bari mu koma gefen mu barku da ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin yana nan cikin Amurka ne kuma akan zaɓen fidda gwani na baya-bayan nan da aka gudanar a nan Amurkan idan dai masu saurare na biye da harkokin zaben fidda gwani da ake fafatawa tsakanin 'yan takara sun san cewa cikin jam'iyyar republican an samu wasu 'yan takara biyu sun haɗe wuri guda domin su yaƙi abokin karawarsu kan wannan batu ne da wasu shirin zaɓe ko naɗe ya karɓi bakuncin wani ɗan najeriya kuma ɗan siyasa a nan amurka bari mu ba shi dama ya gabatar da kansa da kansa to sunana alhaji garba suleiman krako samunaka daga nan birnin boston massachusetts a jihar a Amerika. To da farko dai na fara tambayar bakon namu ne shin me yake ganin zai faru a zaben gama gari ganin yadda 'yan takara biyu a jam'iyyar Republican suka haɗe wa guda kai amma kuma duk da haka sai da ya lashe jihohin nan guda biyar ko yana ganin hakan zai iya yin tasiri a zaben gama gari? To um, a hakikanin gaskiya masu sauraronmu wannan abin ba zai yiwu ba domin ba a ma a Amerika ba, a Najeriya ma an kwatanta in masu saurare za su iya tunawa lokacin da waziri Ibrahim da shi da Dr. Nnamdi Azikiwe da Awola wasu kaso su haɗa kai su da shagari. Wannan abu ba su nasara ba, in kowa zai tuna. To haka nan a Amerika ma shi ma abu ne ya fi ma mai wuya. Me yasa ka ce haka da shi da kesin wai sun haɗu domin su da Trump ba zai yiwu ba. Me yasa ka ce haka na? Ba ka jin abin nan da Hausawa ke cewa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi? To a wannan sarkin yawan sarkin ƙarfin ya fi sarkin yawan saboda shi Trump mai ƙarfi ne ta kowane ɓangare. Kuma dai Allah ya tarfa mu garin shi nono ake cewa ne bacin wannan mai kuɗin gaske ne hanshakin mai kuɗi ne fiye da kowane ɗan takara da ke takara yanzu a ƙasar Amerika. Ɗaya kenan. Na biyu waɗannan magoya bayansa sun fi yawa bisa ga haɗa su sarkin yawa ɗin da shi Donald Trump, abin da shi Ted Cruz da kesin gwamnati kesin ko an haɗa magoya bayansa ba za su iya magoyan bayan Donald Trump. Alhaji Garba kakka manta cewa waɗannan da kake magana cewa zaune gari banzan eh, idan ka duba yawancin su ba su da kuri'a. To in ka lura ko da ba su da kuri'a akwai fa 'yan ƙuri'an ɓoye wanda su suke fitowa inda ba su da ƙuri'a da ba zai ci kaga jahohin da ya share ɗin nan guda biyar wanda aka yi a jiya to wannan za ka gane cewa eh ainihin zuturutu masu ƙuri'a suna fa bayan shi kuma wancan wanda ya rasa wanda ted cruz ya ci domin ita kanta uwar jam'iyya ta republican wato jam'iyyar su bush sun fito wato dattawan jam'iyyar sun fito sun mai yakin sunkuru a ɓoye shi ted cruz da suke so ba sa son donald trump a yanzu a uwar jam'iyya ba sa son shi saboda haka a nan za ka gane cewa to har yanzu mutanen da ke goyon bayan shi suna fa tare da shi to me kake ganin wannan zai iya haifar gane cewa iyayen jam'iyyar republican sun tsaya kwansu da kwarkwatansu dukkansu suna nuna goyon bayan su kokarin duk yadda za su yi su dakile shi su kada shi amma abu ya tutura sai da gaba yake yi ganin cewa ya lashe waɗannan jihohin biyar da aka yi na baya-bayan nan haka me kake ganin to hakan zai iya haihuwar ma zaben su a a hito zabe na gama gari <laughs> asara me yasa ka ce haka baka jin cewa za su iya dawowa daga bisani su mara masa baya ba wani mara mushi ba da za yi dalilin da ya sa wato ainihin su uwar jam'iyyar uwar jam'iyyar republican wato dattawan abin nan kuskure suke tun farko inda sun san zai kai har ga haka to da tun farko ba su tsaya mushi ba ba su ba ba za su bari kai har yanzu ba saboda ba shakka ba wai dan ni ina so nuna go ina go bayan wata jam'iyya bane ko wato bangaren su Obama su Hillary Clinton ba haka ba ne amma bisa harsashen abin da ke faruwa a America su kansu 'yan Republican I mean 'yan Democrat wato jam'iyyar su Hillary Clinton Allah Allah suke yi Allah ya bashi sa'a ya fito ya ci domin shi a cikinsu shi ne kawai yake da sauki wanda za ta iya buge shi kwaf daya ta mishi warwas Alhaji Garba wannan batu da ku eh. masu sharhin akan al'amuran siyasan amurka da su ma 'yan cikin jam'iyyar da eh. sauran mutane suna yawan cewa ba a san donald trump ba a san donald trump amma kuma kai da kanka yanzu ka ce gashe na yana tasiri kana jin a zaɓe ma yadda ya tasiri a zaɓen share fage ko fidda gwani kana jin ba zai iya yin tasiri a zaɓen gama gari ba ba zai yi ba dalili kuwa ka lura ka gani fa akwai jam'iyyar da yake guda biyu ne da democrat da republican su 'yan democrat suna fa da yawa za a fafata ne da magoya bayan republican da democrat wato jam'iyyar su uh, hillary clinton wato su obama da kuma jam'iyyar su bush wannan inda donald trump yake to ka lura ka gani idan aka ce 50-50 za a yi mafi yawa mafi rinjaye jama'a al'umma sun fi raja'a a kan 'yan uh, democrat wato jam'iyyar su hillary clinton sannan karka manta masu sauraron mu ku lura ku gani za su samu goyon bayan da yawa daga cikin wanda suke goyon bayan republican da da yawa sun ce su da su zaɓi donald trump ya musu shugabancin ƙasar nan gara ma sun yi asarar ƙuri'ansa sun ba hillary clinton sun ba democrat to amma kuma duk da haka din gashi har yanzu shi ke tasiri jahohi biyar gaba ɗaya lashe su kuma har yanzu eh, kuna akan cewa wai bai da magoya baya kuma ba zai iya yin tasiri idan an zo zaɓe ba tasirin shi ɗaya ne kawai a wannan firamare da ake na fidda gwani yanzu shi ya sa in ka lura su jam'iyyar democrat suna ɗan kwakwaban shi wannan tsoho sanders Bernie Sanders domin ya daina caccakan Hillary Clinton ba ita ke caccaka ba yana caccakan jam'iyyar ne yana bata jam'iyyar ce domin in ka lura masu sauraron mu lokacin da Obama suka takara da ita Hillary Clinton ta fito ɓaro baro ta nuna cewa da ta ga ya yi mata fintinkau kamar yadda ta abokin adawanta shi bana sanda fintinkau ta nuna ta yi mabaya'a aka zo convention din ta hau mambarin wannan dandamali na siyasa ta ce ita din nan ta ɗaga hannun Obama duk mai ƙaunanta ya zaɓi Obama kuma sai da ta yi yaƙi ta da gaske kafin ta ciwo goyon baya kafin ta ciwo kan magoya bayan ta zaɓi Obama. To abin da ke faruwa ke nan yanzu a jam'iyyar Democrat suna ta ƙoƙarin yadda za su yi cikin wayo da siyasa su gaya mishi suna mai shaguɓan cewa lallai kai ya kuskure ya ɓata jam'iyyar tasu ta ah, Democrat domin in ya ɓata ba wai ya bata Hillary Clinton bane ya bata jam'iyyar ne yadda yake ta maganganu akan abubuwa guda uku akan ta na batanci so to kaga a nan masu sauraron mu sai ku nazari ku ga in kuna bin mu sau da kafa za ku gane cewa a fidda gwani din da ake yi a fitar da waye zai tsaya ma jam'iyyar su Bush shi Donald Trump Donald Trump saboda kudinsa biloniya ne mai kudin gaske ne ya sha gaban kowa a cikin wannan to amma aka zo zaɓe na general election na kowa na gama gari yawa to ina tabbatar muku wallahi hillary clinton za ta yi ma shi wannan donald trump din warwas yadda ake ta jihon juna da kalamai marasa daɗi na batanci eh. musamman shi bani sanders da hillary clinton kana jin cewa abin da aka yi lokacin obama eh, hillary ta hito ta daga hannun obama kana jin bani sanda zai yadda da haka na idan ko haka aka samu akasi baka jin haka zai zame illa kuma eh, a ce a bangare guda donald trump ya galaba ba yi da niyan yi ba kuma zai yi ba kuma ba zai wani tasiri ba ko ya daga hannunta ko sanders bai daga hannunta ba ina tabbatar maka za ta ci za ta kaya donin sai da wani ikon Allah kamar yadda aka dinga faɗi ne muka ringa faɗi mutane su ga ba haka ne. sarki zaben Allah to kaga ga suna ganin na farko sun raina ta cewa mace ce kuma su matan ƙasar nan yanzu fa da yawa nan kowanne ka taɓa ra'ayinsa ko baya ƙauninta sai ce kawai don suna so tarihi ya maimaita kanshi suna so su zaɓi mace ta yi shugabancin Amerika. Alhaji Garba kana son ka ce a yanzu halin da ake ciki bani Sanders bai da tasiri ko ba zai iya yin tasiri a zaben ita Hillary ba? Tasirin da zai iya yi ɗaya ne kawai na san kuma ba dole ba ne magoya bayan shi akwai shi da magoyan baya 'yan gani kashe ni da su zaɓi Hillary Clinton gara ma kasi zaɓen ko kuma gara sun zaɓi Donald Trump. Amma duk wannan ba zai hana ta ta musu fintinkau ba. Domin mai shi sandar ya yi wata magana cewa da aka su uwa iyayen jam'iyyar ah, Democrat. Kada ka manta shi fa ba ɗan Democrat ba ne, shi Hillary Clinton ko shekaranta arba'in tana bauta ma wannan jam'iyya. amma ka san wannan ba ni sanders ba wai ba wai sanata ne ya fara ya faro ne hoton daga dan majalisar ah, ah, wakilai duk wannan da ya fara ta fi shi gogewa kowa ya san haka kuma kuma a duk inda duk waɗannan majalisun biyu da yake ba mutum ne da yake can daga bayan um, zauren majalisa ba mutum ne da yake an san shi yana yawan magana yana yawan kawo batutuwa masu ma'ana masu tasiri ga mazaɓansu da ma ƙasa baki ɗaya ba bani sanders ba ɓoyayyen mutum ba ne haka to amma karka manta ko da aka zo fafatawa masu sauraron mu a new york shi yana ikirarin an haife shi a new york ita kuma tana kirarin ita ta zo new york ne ta kuma yi kabalance shi cewa da aka haife shi a new york din ya tara mutane sun fi dubu talatin da aka zo ya ci new york din kaga bai ci ba su mutanen New York suka ce ga Hillary Clinton ita suka sani su ita suka sani saboda shekaranta takwas ta musu sanata kuma ta musu aiki saboda haka ita da ba nan aka haife ta ba ita suka sani saboda haka kaga yan nan wanda duk ya tuna da wannan zaɓe na New York ita ta share wannan wuri ta mai fintin kau idan muka kwatanta abin da ke faruwa a wannan zaɓen fidda gwani haka na waɗannan jam'iyyu biyu na Amurka eh muka koma gida afirka musamman kasashe masu kwaikwayon irin tsarin a amurka shi akwai wani abu da kake ganin cewa suna yi daidai ko kuma eh, akwai wani abu da kake jin demokradiyyar afirka ya kamata su koya daga waɗannan abubuwan da ke faruwa musamman wannan zaɓe na wannan karan akwai abubuwa da dama da ya kamata afirka su koya kash alhaji garba idan da lokaci ka ba mu san wannan tambaya a cikin shirinmu na gaba domin dai kan yanzu lokaci ya yi muna halin nasa a madadin bakon namu alhaji garba kurako saminaka da julie gresham wadda ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman yayin da rahotanni ke nuna cewa dakarun najeriya na ci gaba da fitattakar mayakan boko haram tuni wasu mutane da rikicin na boko haram ya tilasta ficewa daga gidajensu suka koma muhallansu ƙananan hukumomin gujiba da gulani na ɗaya daga cikin yankunan da a da ƙungiyar ta boko haram ta karɓe ikonsu wakilin murya amurka hassan maina kaina ya ziyarci waɗannan yankuna ya kuma mana dubi kan halin da ƙananan hukumomin ke ciki bayan da mutane suka koma gidajensu majalisar ɗinkin duniya ta ayyana tarzomar boko haram a matsayin ɗaya daga cikin bala'in da ya fi shafar ɗan adam a bayan ƙasa a wannan lokaci jihar yobe ce ta biyu da ta fi ɗanɗana kudarta a hannun mayakan na boko haram duk da wannan fitina ta shafi kimanin ƙananan hukumi guda tara amma ƙananan hukumin ba da gulani nan ne inda abin ya fi zafi domin a baya 'yan boko haram sun karɓe su inda suka kafa sansanoninsu a buniyadi da bara herkutocin waɗannan ƙananan hukumomi daga inda kuma suke kaddamar da hararansu a sauran sassan jihar yobe da ma jihar gombe bara hedkwatar karamar hukumar gulani a jihar yobe da hali yanzu ke karkashin ikon najeriya mu dai mutanen bara da farko dai anan muna jin su suna zuwa ana cewa akwai boko haram suna zuwa ta nan gabar wajen buni gari yadin buni haka suna zuwa to kullun dai a tsorace muke ranan kuma magariba tana yi karfe shida kawai muka ji mutanen nan sun shigo suna allahu akbar allahu akbar sannan suka zo suka kori mutanen garin nan gabaki daya suna ta kone kone suka kona network suka kona station suka kona abin nan secretariat su gammalo gabaki daya ba inda suka rage yaya kuke fama da wahalar rayuwa bayan tarzoman boko haram a wannan gari na bara wahalar rayuwa kan muna shan ta gaskiya malam abubuwa da gaba ɗaya komai ya tsaya ba noma ba kiwo to sai dai kuma har yanzu mutanen karkara a wannan yanki na ci gaba da ɗanɗana kudarsu a hannun mayakan na boko haram ko a makon jiya ma 'yan boko haram sun afkawa wasu ƙauyuka a karamar hukumar gulani na tuntubi wasu da abin ya rutsa da su da a halin yanzu ke jiya a asibitin kwararru na janar sani abacha da ke damaturu malam za mu so mu ji sunanka yanzu gashi kuna asibitin ƙwararru da ke nan birnin damaturu me ya faru ne da daddare muna kwance misalin karfe goma na dare sai muka ji harba harba gari haka ko ina to sai na tashi na ɗauki yara guda uku nake ta gudu da su ina huda danga da yake dangan na zana ne haka iya huduwa haka da yaran dai muna ta gudu muna ta gudu mun yi nisa haka gaba yamma sai nake rarrafe da yara guda uku a bayana yadda na dan yi nisa da bayan gari sai na tashi sai muka tafi shi kuma kani na wannan da Allah dora mishi abu a cikin daki da mata ya sa ya ɗaura zani ya sa hijabi sun huto za su fita bayan gari sai wani ya ce wannan namiji ne a ciki sai suka tsaye da shi sun harbe shi a kafada sun harbe shi a wuya kwana dai bai kare ba sun bar shi nan a ya mutu shi kuma yayana ya haya murgayi kenan shekarar shi guda baya garin ranar da ya dawo ran litinin da daddare da daddaren abin ya faru da hihikan atake ma babu shi idan aka tambaye ka yanzu maganar boko haram ya kare zaka ce da akwai ko kuma zaka ce babu shi akwai to shin rundunar sojan najeriya tana da labarin halin da ake ciki kuwa kanar sani usman kuka sheka shine kakakin wannan runduna kwanaki ka san mun fitar da sanarwa waɗannan yan ta'adda yaƙi ya masu yawa suna barin sansanoninsu na dajin Sambisa suna tahiya wasu ƙauyuka da niyyar su je su yi ɓanna ko kuma su saje da jama'a. To irin waɗannan ne suka je suka kai wannan farmaki a ƙauyen Gulani. Da muka sami labari an tura jami'an tsaro ko sojoji to amma har sun riga sun kai ga barin wurin amma yanzu haka an ɗauki kwararan matakan tsaro. Wani ƙarin damuwa kuma anan shine yadda 'yan boko haram suke bibbina bama-bamai a ƙauyukan da ada suka mamaye su yanzu kuma da mutanen ƙauyukan ke komawa na cin karo da tashin ire-iren waɗannan bama-bamai kwana-kwanan nan irin wannan bom ya tashi a goniri da ke karamar kumar guji ba inda ya raunata mutane da dama to yanzu ina cikin asibitin kwararru da ke nan cikin garin damaturu kuma ina tare da wani marar lafiya wanda bisa ga dukkan alamu ya ji jiki ba iya magana amma ina tare da dan uwansa menene sunanka muhammadu masawa daga ina kuka tafi goniri me ya faru da wani dan uwan naka bam ne ya same shi ya aka yi bam ya same shi bam ne akan durkwa na tafiya tukuna aka same shi me durkwa amuleke amalanke yawa suna tafiya gwana eh. kan hanya an same shi an taga bam da tashi su ga su same su haka abu su waye suka binne bam din su boko haram suka binne Allah baka lafiya Allah amu amu ya rabe amin sama amu Dr. Garba Musa Fika shine babban manajan daraktan asibitin kwararru na Janar Sani Abacha dake da Maturu ka san kauyukan da mutane suka bari yawanci yaran boko haram su ne suka zauna a gurin su su kadai to a wasu wuraren gaskiya sun danyi yi bubuwan da wasu yi da sauransu akwai wani kauye eh, da ake ce da shinguru na jin nan karamin hukumar guji ba ne nan ma an samu irin wannan aran daya ga watan hudu an kawo mutum takwas wanda suka samu raunuka daban-daban an kawo mutum biyar daga gulani sai kuma ran sha tara ga watan da muke ciki an kawo mutum biyu daga zango sai kuma yau ɗin da muke magana da kai an kawo mutum tara daga goneri su ma na kiya ne aka binne a daji suka zo suka taka wasu daga cikin mutanen da suka arce daga garuruwansu sun fara komawa gidajen nasu kwamishinan watsa labarai na jihar yobe alhaji aji yarima bularafa ya ce gwamnatin jihar na taimaka masu yanzu kamar yadda na gaya ma wanda suka yi yunkuru suka koma da shige shekara guda ba su yi noma ba in ka koma abinci ma matsala ne yanzu mun fara bin wa'annan mutanen muna ba su kayan abinci wata babbar matsala kuma anan shine galibin gidajen jama'a a buniyadi hedikwatar karamar hukumar ba. da ma wasu ƙauyuka na wannan karamar hukuma duka sun ne to shin kome gwamnatin jihar yobe za ta yi akan haka aji yarima rafa shine kwamishinan watsa labarai na jihar wayannan yaran yan boko haram lokacin da suka zo yobe sun karbi kananan hukumomi guda biyu da gujuba da gulani buniyadin ita ce kusan headquarter na boko haram ɗin. da kai ga abin da suka yi a garin buniyadi irin kona konan da suka yi gida mai kyau yanzu mai kyau a tsaye za a irga mu ɗin ba za mu yi gini kamar yadda wayansu jihohi suke din ba an je an yi wannan estimate din iya irin kayan da kai asaran shi za a kimanta a baka ka je ka gina irin gidan da kake so hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria to madalla a gaida hassan mai na kaina Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin rufe shirin namu na yanzu, bari mu kawo muku takaitattun labaran duniya. a iraki ɗaruruwan magoya ba malamin nan na 'yan shiya muktada a da suka kutsa cikin majalisar dokokin ƙasar bayan da suka shiga ta shingayen yankin da ma'aikatan gwamnatin ƙasar suke mai tsaro da ake cewa green zone watanni da suka wuce ne magoya bayan malamin suke ta zanga-zanga a wajen katangan green zone din a matsayin amsa kiran da shugaban nasu na yi musu cewa a kara matsin lamba kan firaministan ƙasar haidar abadi cewa ya cika alkawarin da ya yi watanni ba cewa zai garan bawul ga majalisar ministocin ƙasar ya maye gurbin 'yan siyasa da kuma kwararru. a siriya an kashe akalla mutane biyar bayan farmaki da jiragen yaƙi da masu saukar ungulu har sau talatin suka kai a ɓangaren birnin aleppo da ke hannun 'yan tawaye a jiya asabar kamar yadda kungiyar kare hakkin bil'adama a siriya mai cibiya a ingila ta bayani kusan fararen hula mai tanda hamsin ne suka halaka sakamakon hare-hare da jiragen yaƙi da makamai iri daban-daban a birnin na aleppo da ke ake garrama a kai tun ranar 22 ga watan nan zuwa yanzu wato mutane mai tanda hamsin aka kashe daga ranar 22 ga watan hudu zuwa yanzu. rahotanni suna cewa bakin haure masu yawan gaske ne suka bace jiya asabar ba nesa da gabar tekun libya bayan da ruwa ya fara shiga jirgin ruwan da suke ciki daga bisani ya nitse da takaitattun labaran muke kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin kuma lokacin da za ku ji shirin na garin na kowa da sahaba imam aliyu ke gabatarwa yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen hausa na murya amurka nisar fili hashin gumel nake cewa mu huta lafiya salamu alaikum